a local government din eh. karamin hukuma kai ba jiha ba mm. karamin hukumar goza din mm. ward a cikin ward goma sha biyu ko goma sha uku ward biyar ne kawai muke iya zuwa ciki so a ciki ne aka samu ah, case ɗin. to kuma ah, a camp na muna wanda yana hanyar gala ah, kuma wannan mutane ne wanda aka ciro su daga kananan hukumomi kamar mafa dikwa da marte su ne suke zaune a wannan kamfin. To. Su ma kwanan nan ne aka cito wayannan area. To, waɗannan wannan cuta dai ta ta bulla ne a sansani na inda yan gudun hijira suka tattaru? Madalla. To. To, yanzu waɗanne matakai aka ɗauka cikin gaggawa na taƙaita yaɗuwarta? Madalla. da muka samu wannan labarin ma tun jiya mun riga mun je can goza da helicopter akwai partners da suke ɗan taimakon mu ma'aikatan masu aiki sun je jihar goza da helicopter duk yaran da suke area da aka samu wannan abu ma already tun an riga an yi musu rigakafi dukkansu kuma bugu da kari waɗanda suke kewaye ma an da ɗauki sample don a bincika wannan kaman rapid response kenan wannan ma an yi shi a wannan muna inda wannan gudun hijira mutanen suke an je can an yi duk yaran da suke area kekewaye da area an yi musu rigakafi duka kuma an da dauki samples har yanzu wayanda suke kewaye da su amma banda wannan jihar borno da da federal government suna shiri daga litinin za a fara rigakafi gaba daya wannan kananan hukumomin wanda bisa ga mikin da da minista ko ne sati biyu za a yi eh, immunizing eh, eh, borno gaba daya har da kananan hukumomi na jihohi na wanda muke kurkusa da su To. So that mu tsayar da wannan barkewan ciwo da. To me zai faru ga waɗannan yankuna da ba iya zuwa ba fa? Eh to, kaga ah, malam ai sai kana da rai za ka yi aiki. to inda ba za ka iya ka shiga ba ko kuma sojoji ba su ba mu izinin muna iya mu shiga ba sai dai mu yi taya inda muna iya shiga ɗin ai tun dama can duk lokacin da ana rigakafi duk wuraren da sojoji sun riga sun kwato kuma za mu iya je muna zuwa ana musu rigakafi ba inda za ka je yanzu inda muna da yanci mu je ba wani matsalan security wanda yaran ba a yi musu ba matsalolin yana tasowa ne daga waɗanda aka kwato wurin sabobi aka da su to su ɗin wasu sun ɗiba wajen shekara hudu shekara uku ba a iya an musu immunization ba nan ne inda muke da matsala da